yi fashin baƙi game da maganan ilimi da Maulana Prof Ibrahim Makari ya yi ta samun kira daga wasu daga cikin ɗalibai a kan ɗan yi fashin baƙi a kan wannan magana domin sun ji ta maganan kamar ta yi girma to ai shi an ce shari'a saɓanin hankali idan aka ce wannan shari'a ne na musulunci ko kuma umarni ne daga Allah ko daga manzon Allah ko ijma'i ko ƙiyasi eh, na malamai to <laughs> dole zai iya saɓa ma hankalin eh, ɗan adam amma kuma a tunda addini ne wajibin mu ne mu yi imani da abin da addini ya tsara alhamdulillah yan uwa zan sanya muku wannan bidiyo eh, yadda maulana prof ibrahim maƙari bayanin cewa idan mace ma'ana karuwa idan ta shiga cikin wani yanayi na rayuwa yin zina domin ta samu ta ci ainihin abinci. Wannan bidiyo ya tayar da hankalin al'umma da yawa. Lallai jama'a sun shiga cikin wani yanayi ana ta tambaya da comment a kan issue ɗin. Insha Allahu Rabbi za mu yi bayani daidai gwargwado kafiyan shafiyan iznillahi subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka sani 'yan uwa masu albarka shi addinin musulunci wani abu ne wanda yake tafiya akan tsari da nizami musulunci wani abu ne mai tafiya akan tsari da kuma ainihin nizami kuma innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun shi halal a bayyane yake kuma haram ma a bayyane yake wa bainahuma umurun mushtabihat to bari mu ku tare da wannan bidiyo tukunna sai mu zo mu bayani daga baya ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga barurar yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma ba abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga barura ta an ce barura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in ba ta ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in ji ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan gaba ɗaya akwai abin da ake ce ma darura a darura shar'iyya in ka duba qur'ani gaba ɗaya duk inda aka ambaci darura ko ka ce tara cikin goma ban tuna wanda ba shi din ba ad-darural gizaiya ne ake magana faman durra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim faman durra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim faman durra ghaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim duka daruran abincin faman durra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa darura fa ikrumla darura din nan na yunwa wato akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi ba abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na darurar yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halattar mamace ta ba da jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma ba abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za comment ana ta tura mana wannan bidiyon jama'a daga sansanin duniya akan ga abin da prof ya faɗa wasu suna ganin kamar ko abu ne wanda ya fito daga bakin shi ra'ayin shi wannan magana ce ta malamai ka san su irin su prof ba wai ƙananan malamai ba ne malamai ne wanda duniya ta yarda da ilimin su kuma shi ilimi yana da faɗi shi yasa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilim!" da abin da baka da ilimi akan shi kada ka tsaya za ka yi magana a kansa wannan wani abu ne wanda yake malamai na duniya malamai na duniya abin da prof yake magana a kai a ƙa'ida na ainihin Ƙur'ani yake bai sauka a Ƙur'ani ba bai sauka a hadisi ba bai sauka kuma a ijma'in malamai ba akwai abin da ake ce ma a hukumu tirafiz zina da saddin ramaki shine hukumu hukumu hukumu zina da saddin ramaki shine hukuncin ainihin aikata zina saboda ainihin a toshe allahazatul akira qablal wafati shine arramaku حكم الزنا حكم اقتراف الزنا حكم حكم zina ah, lisaddin ramaki wannan wani hukunci ne wanda malamai suka tattauna a kai shine hukuncin aikata zina lisaddin ramaki in an ce arramaku shine allahzatul akiratu qabla alwafati lallai ga mace za ta mutu ko ga mutum zai mutu amma lallai wani dalili ya sa rashin abinci ne ko abin da ya kama da haka ko abin da ya kama da haka to a lokacin an yadda mace ta ɗauki jikinta ta bayar a biya ta kuɗi ta ci abinci ko ta ɗauki jikinta ta bayar a ainihin a ta ci abinci wannan hukunci ne mai girma a cikin ƙa'idojin musulunci sannan kuma Maulana Faruk ya karanto waɗansu ayoyi duk da ya karanto su a yayyanke ta farko tana cikin suratul baqara aya ta ɗari da saba'in da uku zaka ji idan mutum ya zamanta cewa ya shiga wani hali to duk abin da yake haramun halin nan da ba yadda zai zai mutu to duk abin da yake haramun ko da giya ne an yadda ya sha mutum ne kishi ya kama shi gashi yana gargara zai mutu sai ga giya an yadda ya sha giyan domin me hali ne wanda in bai sha ruwa ba in bai sha wani abu da zai shiga cikin cikinsa ba zai mutu to wannan an ɗauke masa addinin musulunci ya yarda da wannan sannan mutum ne ke jin yunwa akwai dabbobi da aka haramta irin su irin su alade irin su mushe ga su nan dabbobi wanda Allah ya haramta to a lokacin da babu abinci sai su zaka mutu an yadda anan sun zama halal to a lokacin da mace take neman ɗauki ko kuma take neman abincin da za ta ci da ta bi hanyoyin da ya bi ya kamata ta bi ta samu ba ta samu ba har ya kai da ya kai ta gargara za ta iya mutuwa to anan an yarda ta yi zina ta ci abinci da kuɗin zinan aya ta farko tana magana inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah sai ce fa man birra gaira bagin wala adin fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim a cikin suratul baqara Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata Allah ya haramta muku cin mushe duk mushe haramun ne mushe guda biyu ne aka yadda mu ci a addinin musulunci na farko shine ibnu hajar al-asqalani ya kawo a cikin bulugul maram sannan imam imam muslim shi ma ya kawo shi a cikin su muslim imam al-bukhari ya kawo shine ah, uhilla lana tani wa mani an halatta mana mushe guda biyu da jini guda biyu ammal maitatani alhautu wal jarad amma matattun abubuwa guda biyu su ne kifi da fara kifi da fara jini guda biyu kuma hanta da huhu in ba wannan ba dukkan jini da mushe haramun ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ah, wala mulkin ziri wadda haramun ne mutum ya sha jini wala mulkin zai da naman alade wa ma uhilla bihi li da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba da abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba haramun ne musulmi ya ci sai Allah ce fa man turra amma wanda ya shiga cikin damuwa wanda ya shiga cikin matsatsi na damuwa gaira bagin banda dan tawaye wala adin banda kade wa ki dan fashi barawo fala isma alai shi babu laifi a wannan lokacin zai iya cin lahmul kinziri zai iya cin mushe saboda kar ya mutu saboda kar ya menene sai Allah ya ce bala isma alaihi babu laifi gare shi inna Allah ghafurur rahim aya ta biyu kuma tana cikin suratul ma'ida hurmat alaikum wa damu wala mulkin zi ah, hurmat alaikum maitatu ah, hurmat alaikum wa waddamu wala mulkin zi wa ma uhilla li ghairi llahi bi wal munkhaniqatu wal mawqud wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisik alyawma isal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina sai Allah ce fa man turra fi makmasatin ghayra mutajanifin lil ismi fa inna Allaha ghafurur rahim sai Allah ya ce fama man turra wayna abuwa da aka haramta su da wayannan dabbobi ne wanda banu isra'ila suka yi eh, suka sabani cikin haramta wa kawunansu Yahudawa kenan waɗannan abubuwa to sai a ƙarshe sai Allah ya ce duk waɗannan abubuwa da suka zama haramun a gare ku to fa burra wanda ya shiga cikin damuwa fi makamasatin cikin wata matsananciyar yunwa yana cikin yunwa zai mutu gaira mota janifin lil ismi hmm? wanda yake matsananciyar yunwa to an yadda ya ainihin shi wannan abubuwa da aka ce haramun ne hmm? sai ya ce gaira muta janibu da ismi gaira muta ammadin lil ismi ba mutumin da yake aikata zunubi da gangan ba ba wani banda wanda yake aikata zunubi menene da gangan shine muta janibul lil ismi duk wanda ya matsu a cikinku yana cikin damuwa yunwa ta kama shi to an yadda ya ci wa'innan abubuwa da aka lissafa amma gaira muta janibul lil ismi banda wanda yake ainihin ah, mai aikata zunubi da gangan shine gaira muta'ammidin lil ma'asiya wanda yake yin zunubi da gangan amma kowanne an yadda cikin wa'innan abubuwan da aka haramta to yanzu fa bari mu ji yanzu fa sound ɗin na zuwa yana zuwa yanzu in yana zuwa a samu min yes Yusufa ana ji? In ana ji sai a sa mana yes. Ana ji yanzu? Yanzu ana ji in ana ji sai a sa mana yes. To alhamdulillah. Uh, waɗannan ayoya abinda prof ibrahim makari ya faɗa ayoya ne na alƙur'ani da kuma hadisan manzon allah da kuma ijma'i da ƙiyasi irin na malamai Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a cikin Alƙur'ani suratul an'ami aya ta ɗari da arba'in da biyar la ajidu ma uye ilayya muharraman ala qa'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairi llahi bi sai Allah ce fa man turra gaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce ga waɗansu abubuwa da suke eh, ainihin haramun ne musulmi ya amfani da su ya ci mushe ko kuma jini wanda yake zuba ko kuma abin da ya shafa naman alade amma sai Allah ce fa durra wanda ya matsu in bai ci ba zai mutu gaira bagin banda ɗan tawaye wala adin banda ƙatiwar tsarik shine ɓarawo kenan ɗan fashi mai tara hanya to su banda su wa'innan amma in dai ba su ba halal ne in mutuwa ta same ka kana jin yunwa ka ci alade ka ci mushe in ma jini ne ka sha saboda mutuwa ce ta riske gaba ba abin da za ka ci to musulunci ya yarda da wannan sai ce fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne sai aya ta gaba ta cikin suratul nahl aya ta biyar daidai inda Allah yake cewa inna ma harrama alaykum maitata waddama waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi faman yutirra ghaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce na haramta muku cin mushe da naman alade da abin da aka yanka ba da ainihin eh, sunan Allah ba duk wanda ya matsu kuma musulmi ne ya zama ya shiga cikin damuwa babu ainihin abin da za a ci sai Allah ya ce in akwai mushe ka ci in akwai jini ka sha in akwai naman alade ma ka ci fa inna Allah ghafurur rahim amma banda dan fashi kadiyo eh, ɗariƙi sannan banda ainihin dan tawayewa iyayensa ko malamansa to saboda haka duk abubuwan da Profesa Ibrahim Makari ya faɗa suna kan doron addinin musulunci bari in sake maimaitawa al'umma su ji ah, sai kuma mu shiga cikin hadisai da kuma ah, ijma'in malamai akan hukuncin mace akan hukuncin mace in yunwa ya kama ta za ta mutu ba abin da za ta ci ta yi zina ta ainihin a yi amfani da kuɗin wannan babu laifi addinin musulunci ya yarda da haka halittar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma ba abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in ji ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai wato duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan gaba ɗaya akwai abin da ake ce ma zarura, a darura shar'iyya in ka duba qur'ani gaba ɗaya duk inda aka ambaci darura ko ka ce tara cikin goma ban tuna wanda ba shi din ba ad-darural gizaiya ne ake magana faman turra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim faman turra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim faman turra ghaira bagin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim duka daruran abincin faman turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim darura fa la darura din nan na yunwa wato akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi ba abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na daruran yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta a fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga barurar yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in ji ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan darura ta yadda har yanzu ba zan faɗi fa wanda ya yawan ba amma zan ga maka garura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe ka cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai Ishraf ne ba ana nufin wai sai ga kaza ka mutu in mutum gashi zai mutu kuma an gama wahala to shari'a ta yadda masa ya kwata dukan mu mun san hadisin yaran sayyidina umar ko yaran yaran ɗaya daga cikin sahabbai din nan hatibu ibn abi ta ko wanda suka saci raƙumi sai na umar ya ce a bar su su tafi su zauna lafiya yunwa ce ya kalli fuskansu su ya ga yadda yunwa duk ya cinye su ya ce a bar su su tafi a kawo mai gidansu a yi mashi ta'aziyar kuma shi ya biya da ya bar su da yunwa har suka kai ga sata amma fa zaruran tana bukatar a yi tarifin ta kai mutum ya ɗauka kawai eh, duk talauci shine darura don bayi da kuɗi ba ba shi ake nufi ba darura darura wato ka kai halin da in baka ci ba za ka iya halaka Ai ‘yan uwa <clears throat> wannan ita ce maganar Prof Ibrahim makari Allah ya kara mai lafiya wacce take ta trending a social media yanzu. wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ka isar da na ko da aya ɗaya ne matsayin mu na ƙananan almajiri a cikin ɗariƙa kuma gingima gingiman malamai a cikin wahabiyanci in dai a wurin wahabiyawa ne mu ƙasar gumin shehunnai ne amma a wurin a cikin ɗariƙa mu almajirai ne muna da ɗaliban da suke ɗaukan fatawa daga wurinmu muna da ɗaliban da suke ɗaukan karatu daga wurinmu to sun yo mana tambayoyi akan wannan bidiyo suna buƙatar iyakan fahimtar mu warware Me Profesa Ibrahim Makarya yake nufi da wannan? To alhamdulillah mun yi bayani Qur'anan abin da Profesa Ibrahim Makarya yake nufi ta fannin Alƙur'ani to yanzu za mu shiga bayanin malamai musamman akan hadisin da Imam Muslim ya rawaito Allah ya kara masa yadda. <clears throat> Malam ya ce yuqalu inna zina lil mar'ati fi halati adami wujudin wujudi ailin wala malin litasarrufu bihi ala nafsiha wa ikwatiha au abna'iha ja'izun to ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya Sheikh Imamu Al-Humamu Sheikh Yusuf bin, bin, bin Al-Harawi yana faɗa a cikin littafinsa hukumu iktirafi az-zina li saddin ramaqi sunan littafin kenan yace ana cewa inna zina lil mar'ati lalle mace ta yi zina fi halati adami wujudi ailin saboda rashin dangi ba ta da wani ɗan uwa sannan babu dukiya a tattare da ita ba ta da dangin da za su taimaka mata an gane ko saboda talauci wala malin ba ta da dukiya litasarrufu bihi wanda za ta jujjuya al'amarin rayuwarta ala nafsiha akan kanta wa ikwatiha da 'yan uwanta au abna'iha ko kuma ga 'ya'yanta to ja'izun anan ya halatta ta yi zina wannan ba maganan Prof Ibrahim Makari ne ijma'i ne na manya-manyan malaman duniya ya yace anan ya halatta ta yi zina li'annahu alhallul wahidu mama, domin shine hanyar da zai warware mata ta na farko a gabanta wasari'u lil wusuli alal mali kuma shine ainihin abin da zai saurin kawo mata kuɗi sai malam ya kawo bi dalili tilkal mar'ati ma ibn ammiha fi qissati salasati allazina udbika alaihim garu sai malam ya kawo kissan waccan mace da ainihin mutanen nan guda uku wanda ainihin ah, kogo a dutse ya rufe su ah, a cikin kogo ah, eh, imamu muslim ya rawaito hadisi wanda riwayar muslim cewa akwai waɗansu Ah, akwai wata baiwar Allah wanda yunwa ya kamata ta ba ta da abincin da za ta yi ta samu wani mawadaci ta ce mai da Allah ka taimaka min da abin da za mu ci babu abinci ya ce gaskiya ni ba zan ba ki kuɗi hakan nan ba sai dai in kin yarda mu yi zina da ita mu yi zina da ke ta ce ta yarda sai da suka je ah, suka samu wuri suka keɓe suka cire kayan suka kwanta har ya kwanta a tsakanin cinyoyinta sai ta ce min ya bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe ma'ana kada ka sanya ah, kada, ka buɗe zobe ko kada ka, buɗe zobe ba tare da haƙƙinsa ba a wannan bawan Allah a lokacin ta ce mai killa, ka ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya ɗaga ta ba tare da ya yayi lalata da ita ba kuma ya ɗauka abin da take buƙata na abinci na kuɗi ya bata ta tafi da shi to wannan yana ɗaya daga cikin mutanen nan sahabul gari wanda suna tafiya hadari ya taso suka shige cikin wani kogo sannan ƙaton dutse ya zo ya rufe su kowa ya tawassali da aikinsa na ƙwarai kowa ya yi tawassali da aikinsa na ƙwarai Allah ya buɗe musu to ɗaya daga cikinsu wanda haka ya faru da shi shine wanda ya nemi ya zina da waccan matan ita kuma saboda bata da abin da za ta ci ya yi tawassali da wannan aiki shi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan kogo ya buɗe musu suka fito lami lafiya wannan kenan sai malam ya ce alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi amma ba'ad da harrama Allahu zina Hakika Allah ya haramta zina wa harrama kulla turki almu'addiya ya kuma Allah ya haramta dukkan hanyoyin da za su kai mutum ya aikata zina min nazarin na kallo wa mulamasatin da taɓa jiki wa ha wa hima da waninsu qala Allahu ta'ala Allah ya ce wa qul mu'minina ka gaya wa muminai maza ya guddu min absarihim su kama idanuwansu wa yafazu furujahum kuma su kiyaye farjinsu zalika azkalahum wannan shine mafi tsarki a gare su inna Allah khabirun Allah gogaggen masani ne bima yasna'una da abin da suke aikatawa wa jalla wa'ala ala Allah tabaraka wa ta'ala ce wala taqrabu zina kada ku zo kusa da zina innahu kana fahishatin domin ita zina alfasha ce wa sa'a sabila kuma hanyarta yayi muni mummunan hanya ce suratul isra wa qad shaddada Allah ta'ala al'uqubata ala fa'ilihi Allah ya tsananta uquba a bisa aikata zina fid duniya a duniya bil jildi ta hanyar a zane shi awar rajimi ko a jefe shi in kana musinan in ya kasance mai katangagge ne mai aure kamata wa muda a muda'afatil azab kamar yadda Allah ya mai alƙawari zai ninninka masa azaba yawmal dan ran alqiyama izalan ya tuba idan bai tuba ba qala Allah ta'ala Allah ya ce man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka yalka asama zai haɗu da azabar Allah zai haɗu da ukubar Allah Yuda lawal azabu za a ninka masa azaba yawmal qiyamati dan ma. wa yaqlidu fihi muhana zai dawwama cikin wuta abun wulakantawa illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila suhai wa amila amalan suhali ha ya aikata aiki na yi wa lah yubaddilillahu waɗannan Allah yana canza sai ya adihim munanan ayyukan su hasanatin su dawo masu kyau wa kana Allah Allah ya kasance gafurar rahima Allah mai gafara mai jin kai malam bayan bayan malam ya gama kawo waɗannan ayoya sai ya ce wa iza alima haza idan musulmi ko musulma ta san wannan fa innahu la yajuzu li ayyi muslimatin bai halatta ba ga kowace irin mace musulma tu'mina billahi wacce ta yi imani da Allah an tuqaddima aw taqaddama ala zina ta gabatar da kanta a bisa zina ma'ana an tuqaddima ala zina ta gabatar da zina fa ahara an taj'alahu maksaban ko maksiban ballantana ma ta sanya zina ya zama mata kasuwanci bai halatta ba karuwai da suke yin karuwanci kuma shi prof ibrahim makarin maulana ba wai yana nuni ba mata su je su aikata alfasha ba ne a'a wani da ka'ikul ulumi ne wani ilimi ne mai zurfi ya fito da shi wanda dole kan wanda bai da ilimi ba zai iya ɗaukan maganan ba kuma shi shari'a saɓanin me saɓanin hankali an gane ko saɓanin hankali tun fiƙo minhu ala nafsiha bi halatta ba mace ta je ta ainihin yi zina ya zama da zina take ciyar da kanta wa zuriyatiha da kuma zuriyarta mahama na zurub duk yadda al'amara suka kasance mata wal asbab da sababa walizalika saboda haka li anna Allah ta'ala saboda Allah harrama shay'an idan Allah idan harrama shay'an idan Allah ya haramta abu harrama samanahu to Allah yana haramta kuɗin abin ne in Allah ya ce abu kaza haramun ne to in ka in ka samu kuɗi da wannan abin shi ma kuɗin shi haramun ne wani an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace eh, inna Allah lalle Allah idza harrama shay'an idan ya haramta abu harrama samanahu to Allah yana haramta kuɗin wannan abu in dai ce abu kaza haramun ne to in ka siyar da shi wai in ka siyar da shi misali an ce alade haramun ne sai ka rinka siyar da aladu to kuɗin alade da ka siyar shi ma haramun ne an gane ko rawahu abu rawahu ahmad ahmad ya rawaito wa abu dauda Malam ya ce malam ya ce yace wa qad abaha Allahu min anwa'il kasabi ma yughni anil wuqu'i hazihil masiyah wa qad abaha Allahu haƙiƙa Allah ya halatta min anwa'il kasbi wasu nau'o'in ayyuka ma an anil abin abinda zai wadatar da mutum kar ya afka fi hazil ma'asi a cikin wa'innan saɓanin saɓa ma Allah allati tahdumu dina wanda take rusa addini wal akalaka take rusa ɗabi'u wal mujtama take rusa ainihin zamantakewa lakin izattaratil mar'atu sai malam yace amma idan mace ta shiga cikin matsuwa idiraran shadidan matsuwa wanda zai iya sawa ta mutu bi haisu takafu ala nafsi hal mauta ta yadda take tsoron za ta iya mutuwa ta rasa rayuwanta fa innahu yadda lamarin yake wal halatu a wannan halin hadhihi wannan matan ya juzu laha zina qiyasan ya halatta ta yi zina ta samu abincin da za ta ci ala hadal mukrah duk da dai ba a son haka amma ya halatta ta yi zina ta samu abin da za ta ci to wannan ma maganar prof ibrahim makarba ne gashi ne mai barota na karanta muku magana ne na kiyasi na malaman duniya aka zauna aka yi akan cewa lallai idan mace ta rasa abin da za ta ci ta rasa mai bata har ta kai in ba ta ci ba za ta mutu to ta yi zinan ta samu kuɗin da za ta ci wannan ba abinci babu laifi a addinin musulunci da saboda haka 'yan uwa a cikin daren nan ban san sanda karatun nan na Maulana Prof Ibrahim Makar ya fita ba amma na samu kira daga jama'a iri-iri ina ganin mutanen da suka turo min bidiyon nan har sun kusan cika min waya akan mu yi magana a kai daidai kan fahimtar mu to ga abin da muka yi uh, hararo a cikin wannan bidiyo na murna Professor Ibrahim Makari ilimi ne mai zurfi ilimi ne kuma wanda yake maganar shi babu kaucewa a kai in ga mutum ya zo yana inkarin wannan sai dai jahili wanda bai yi karatu ba ba wai zina ne kawai ba a'a akwai abubuwa da dama waɗanda in masifa ya afka maka a'a duk wanda ya zagi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai hukuncin shi kisa ne akwai abin da ya kai zagin manzon Allah mafi hatsari a duniya babu to amma ka duba fa Ammaru bin Yasir hmm? Ammaru bin Yasir da aka kama shi ana azabtar da shi hmm? aka ce in baka zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ɗayan cikin ɗayan biyun su na dai manta ko Ammar ɗin ne ko Yasir ɗin ne a cikin ɗayan biyu hakan nan ya faɗi mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya je wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi da suka kama ni suna azabtar da ni sun ce sai na zage ka tukunna za su rabu da ni ya rasulullahi na aikata annabi ya ce gobe in sun kama ka kaga za a hallaka ka ka zage ni babu komai to kaga haka kai ka zagi manzon Allah hukuncin ka kisa ne kuma babu gafara dan alkiyama sai Allah ya kona ka amma in ka shiga cikin wani yanayi kaga za a kashe ka zaka salwatar da rayuwarka sai kai amma ai inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zuciyarku ne saboda haka ƴan uwa wannan ita ce takaitacciyar bayani akan abin da Maulana Prof Ibrahim Makari magana amma ba fa wai Maulana Prof Ibrahim Makari yana nuni yana yana yana ɗorewa mata gindi su je su yi zina bane a'a mata kada kuma ku samu hujja ta cewa to in ku shiga cikin bala'i za ku iya zuwa ku je ku yi zina domin ku ci abinci lalle fa ana magana ne fa sai fa in matsin ya kai matsi ma za ki iya rasa ranki wannan shine abin da ake nufi kada ku yi amfani da wannan daman ku kuma ku ci addinin musulunci ya ce in kin rasa abin da za ki ci